وخلد منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ترى قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da goma ga watan hudu a Gregorian kalanda 2022 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyaci wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a ainihin wato lambar aya ta goma sha biyu za mu tashi kan lambar aya ta goma sha uku wanda akwai sauran sharhi da bamu yi ba idan muka gama sai mu shiga a ah, ja na gaba na mu ji ana Hmm. نعم

kamar yadda muka bayyana jiya Allah maɗaukacin sarki yana lissafa mana ni'imomi da alkhairai da falaloli da ya yi wa ‘yan aljanna mun zo kan gabata a ashabul yamin ‘yan dama-dama da ya ce ma ashabul yamin wa ya sanar da kai ma'ana ka yi mamakin daraja da alherin ‘yan dama Allah ya sa muna daga ciki wanda Allah ya ce fi sidirin suna cikin wata magariya ko wata bishiyar magariya makbudin ay maqtu'u shaukati wanda aka daddatse kayoyinta ba ta da kaya illa kayan zaki da ya'ya masu zaki masu laushi wa talhin da kuma da'in itatuwa na ayaba mambudin wanda mutarakibun ba'dahu fawqa ba'din wato shahin sana dandan a akan shashi suna mammanne da juna saboda tsabar yawa da tsabar ainihin wato cunkus da cunkoso da suke wa zillin Allah ya ce da kuma inuwa mamdudin shimfiɗaɗɗiya iyakacin ganinka wanda mun karanta ruwaya ingantacciya daga Abu Sa'id al-Khudri da ainihin wato wasu daga cikin sahabbai irin su Abu Huraira cewa akwai wata inuwa a cikin aljanna wanda arrakibu yasiru fiha mi'ata amin la yaqta'uha mahayi zai sukuwa a cikin wannan inuwa har tsawon shekara ɗari ba tare da ya kure tsayinta ko faɗinta ko girmanta ba shine wa zillin mamdud manzo Allah yace ikra'u min in shi'tum ku karanta in kun ga dama wa dhillin mamdudin wa ma'in da kuma ruwa maskubin ai mazrurin mai gudana wanda yake gudana yake kaiwa da komowa al-imamu hasan al-basri yake cewa laysa fi ukhdudin kuma ba a cikin wato lambatu ba ina fata an fahimta gashi nan yana kwaranya amma ba a cikin lambatu ba ba a cikin wani guri da aka kare shi saboda kar ya watse ba gashi dai yana gudana amma kuma baya kwaranyewa baya watsewa baya bazewa yana gudana yadda Allah ya tsara shi kuma ba a cikin lambatu ba Allah kenan malam shine wa ma'in masrumi wa fakihatin kathira da kuma kayan marmari ko kayan marmari a masu yawan gaske wanda aka ce suna da yawa mutum zai tsinka ta inda ya ga dama ya sha kuma ta yadda ya ga dama zai tsinka ta inda ya ga dama ya kuma sha ta yadda ya ga dama wa faki ajin kasira la maqtu'atin ba mai yankewa ba bana ma'ana saboda wai yawan ku ɗan aljanna a ce wai yau abin ya ƙare to babu wannan wala mamnu'a kuma ba abin a hana kaɗiba ba ba ba a hana kaɗiba da sha ba kuma yawan kuɗin yan aljanna ba zai karar da wannan abun ba ina fata an fahimta wa furushin Allah ya ce da ainihin wato shimfiɗi marfu'a waɗanda suke maɗaukaka masu daraja wato shimfiɗi masu laushi masu tudu masu laushi kwarai da gaske sai Allah ya ce inna an sha'ana kunna in sha'a kamar yadda malamai suka ce darar damiru ala ghairil mazkuri an gudanar da lamirin ba a kan abin da aka ambata ba kamar yadda muka kawo dai misali jiya wanda ya bibiyi kasafin mu na jiya zai ji bayanan da muka yi mana inna musu Allah gwanaye an sha'ana hunna mu ne muka kirkiro waɗannan mata na aljanna kaga idan baka kaddara matan ba to za ka ɗauka da waɗannan furushin marfuwa din ake magana ina fata an fahimta amma saboda ya gudana akan cewa ana kwanciya da mata a kan shimfiɗi sai Allah ya karkatar da akalar magana zuwa gare su tare da ba a ambace su ba na fata an gane da haka inna an sha'ana hunna lalle mu ne muka kirkire su in sha'a kirkira na kirkirar da ba a fara ba a taɓa yin irin su ba ba a taɓa su waɗannan matan babu kalar su a duniya sai a lahira a lahiran ma iya su kaɗai ne a cikin aljanna banda nan ba inda za ka je duk duniya da lahira ka samu waɗannan mata wasu malamai suka cewa inna an sha'ana hunna in sha'a suka ce sai ka shiga aljannar sai Allah ya kira masu domin ba a taɓa yin su ba ba su taɓa rayuwa ba ba su taɓa mu'amala da wani namiji ba don haka sai ka shiga masu a samar da su amma wasu malamai sun yi raddi wannan magana suka ce da Allah ya ce dangane da aljanna o iddat lil muttaqina an tattale ta ga masu tsoron Allah to duk abin da ke cikin ta ma an riga an tattale shi kawai dai ba wanda ya taba amfani da shi yana nan sabbi kar komai da ka sani sabo gau sai ka je lahira ka yi aikin alheri sai ka je ka samu suka ce dan haka matan ba an yi su suna nan ina insha'a ai abin nan insha'a na kunna insha'a. ya Allah ce faja'alna hunna abkara to daga nan ne sharhin mu na zai tsaya sai muka sanya su kuma abkaran yan mata wato budurwai ne ba zawarawa ba ba kuma tsofi ba bayan da muka kirkire su kirkira muka tattale su tattala muka halitte su halitta muka kirkiro su kirkirowa sai kuma muka sanya su yan mata ba zawarawa ba ba kuma tsofi ba kurban ay mutahabbibatun li azwajihinna haka malamai suka fassara wato ababen soyuwa ne ga mazajensu mazajensu suna son su su ma suna son mazajensu ma'ana ba kamar irin na nan duniya waɗanda za ka samu kawo roma ta ma kai baka san ma ba ta son ka ba ina fata an fahimta ke ta gasa ma aya a hannu billahi allazi la ilaha illa huwa kai ka ɗauka tana son ka ahe ba son ka take ba to su na aljanna wato mutahaddibatin li azwajihinna mutahaddibatun li azwajihinna atraba farar juna wasu ruwaya an ce shekarunsu ashirin da biyar biyar wasu ka ce shekararsu goma sha takwas takwas an gane wasu ka ce shekarunsu talatin da biyu to kuma ba ya ne dai mu dai Allah ya ce mana asira ba farar juna kawai ba na ba manya ba ne kuma ba wai an yi su wanta kafu wanta ba da naka ce ka fi son matan wani akan naka a'a kai idan ka kalli matar ka sai ka ga duk aljanna babu kamar ta gaba daya shi urban asraba an gane maganar da kyau ko to shine malamai suka ce wato da Allah madaukakin sarki ya ce urban ay mutahabbibatun li azwajihinna bil halawati waz zarafati wal malahati wato suna da abin soyuwa a gurin mazajen su wajen dadin mu'amala da zamantakewa da kuma kwanciya wa qala ba'dhum وسوسكتي يعني متحببات لأزواجهن واتو لم ترى لم ترى إلى الناقة أبدئة وأببعة هي كذلك وإلى وسمع لم يتكتي العواشق واتو ما سئي سويا يعني سئي سويا واتو سئي سويا لأزواجهن جمزا جنس وأزواجهن لهن عاشقون su ma kuma mazajen suna son su suna musu soyayya da ainihin wato lobayya ana holewa ana morewa an gane ko wakila hiya husnul ta menene da bakuli wato sun iya kwalliya da gwatsu da ainihin wato taku mai kyau wajen nuna ainihin wato zamantakewa da kuma iya rikon ɗa namiji to shine ma'ana uruban atraba ila ya'ani fi sinnin wahidin salasin wa salasina sana kaji ko wato suna nan shekarun su ɗaya kowace shekarar ta talatin da uku wato su ba su tsufa ba su kuma ba su yara ƙanana yadda namiji ba zai bi daɗin mu'amala da su ba an gane sun wuce ƙananan yara fuci-fuci su kuma ba su kai tsarar tsufa da girma da manyantaka ba salasan wa da wasu malamai suka ce haka wakila asraba almustawiyatu ana nufin wato waɗanda suke tsarar juna ba wacce tafi wata girma ko tafi wata faɗi ko tafi wata haske ko tafi wata kaza kai dai naka kana ganin su sun fana kowa a cikin aljanna shi ma nashi yana ganin su sun fi na kowa a cikin aljanna ni ma nawa ina ganin su sun fi na kowa a cikin aljanna a kai in sai kai in sai shi kuma ni ba sai ni ba a to me haka yake na ai tafsiri bai yi ba alaran ma ina tafsiri yayi in sai kai in sai shi ni ba sai ni ba aljanna fa ake magana fa yawa ni ma nawa yawa sai na alaran ma ma insha Allah ta'ala <laughs> an gane magana da kyau ko yawa Ah, to don haka kowa yana ganin nasa ya fi na kowa haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato abin nan wakila atraban ay fil akhlaqi ah, almenene almuta hayyatu bainahunna almutahaddimatu kunna. wato suna da ɗabi'u masu kyau kuma suna son junansu sabanin na nan duniya in ka tara biyu ko uku sai su cinna ma wuta a gidan wata ran saboda kowace tana kishi da yar uwarta to su a lahira ba sa kishi da junansu matan aljanna ba kishi kowace tana jin ita wato kamar baiwar yar uwarta ne wajen biyayya da suke wa junansu da da'a da suke wa junansu saboda a cikin lahira a cikin kiyama a cikin aljanna ba tashin hankali don an ce matan ka na aljanna za su yi kishi ai akwai tashin hankali ko babu kaga akwai tashin hankali don haka suna nan suna son junansu suna kuma zaune da junansu ainihin wato lafiya shine ma'anan asraban kamar yadda wasu malamai suka ainihin wato faɗa ai laysa bainahunna tabaghubun ka gani babu wani kyamar juna da kin juna tsakanin su wala tahasudun babu hasada tsakanin su kowace tana yi wa yar uwarta biyayya da da'a ina fata a fahimta la kama kunna dara'ira mutamene ne muta'adiyatun wato ba kamar nan a nan duniya suna da al'ada ta ɗabi'ar kishi da kuma ainihin wato suna gaba da junansu ba an gane magana da kyau ko suna gaba da junansu ba wa qila atraba ay al mustawiyatul asnani shekarun su fara su ɗaya, wasu haka suka fassara ainihin wato atraba an gane magana da kyau ko to wannan shine a a abun nan abun nan ya talibna jami'an wa yal'abna jami'an suna zama guri daya suna wasa tare shine ma'anan atraba haka dai malamai suka yi ta da ma'ana amma dai malamai suka ce ma'anar da tafi kowace fitowa da wannan matsalar shine atraban wato suna ainihin wato tsarar juna sannan kuma suna son majazansu urban suna son mazajensu mazajensu suna son su atiraban kuma tsarar juna ba manya ba ba kuma kanana fici fici ba da Allah ya ce li ashabil yamini waɗannan yan mata an tare an tattale su ne ga ashabul yami yan dama dama an gane magana da kyau ko Allah ya sa muna cikin yan dama daman nan ai khuluqina li ashabil yamin aw idakharna li ashabil yamin an tattale su an halitte su saboda yan dama dama an gane ko a zuwa da azwajuhunna li ashabil yamin a ah, menene aw zuwijna li ashabil yamin wato an aurar da su an gadar da su ga ainihin wato ashabul yamin wal azharu annahu muta'alliqun bi qawlihi inna ansha'ana kunna insha'a magana da tafi fitowa karara cewa wannan magana tana da alaka da ayar baya cewa inna ansha'ana kunna insha'a faj'alna kunna abkara urban atraban li ashabil yamin wato masu kaunar juna ne kuma masu tsare ku ne ba su da girma suna nan tsarar juna kuma ga ainihin wato yan dama-dama waɗanda suka zo da hannun dama an gane ko fatakadiru hoto yadda za a kaddara zancen idan haka ne kamar yadda malamai suka faɗa sai a ce an sha'ana hunna li ashabil yamini mun kirkire su mun tattale su mun halitte su saboda yan dama dama wa hadha tawdihu ibnu jarir wannan shine abin da ibnu jarir ya fuskantar qultu malam mustapha al-adawi yace ni kuma sai nace wa ya hatamilu an yakuna qawluhu li ashabil yamini muta'alliqan bima qablahu sai ya zamanto yana da alaka da abin da ya zo a gabansa wa huwa qawluhu atraba shine fadin Allah da yace ainihin wato atraba wato atraban li ashabil yamini fi asnadi fi asnadihim wato suna nan tsarar juna ga ashabil yamini wato shekarun su kusan ɗaya ne kenan zai zama sai zama da su da mazajensu kusan shekarunsu ɗaya na fata kun fahimci fassarar shi su wasu malamai da suka yi dangane da wato atiraba kuma sun ɗaura maganar su da hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce kama ja a fil hadisin ladhi rawahu al-bukhari kamar yadda hadisin bukhari ya zo da muslim daga abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu yace awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratul qamari lailatal badri farkon kawagar da za su shiga aljannar firdausi inda annabi muhammadu wato za su zo ne ala suratul qamari a bisa surar farin wata lailatal badri a daren goma sha hudu Allah ya samu ne farkon shiga aljannar nan an gane magana da ke ko za su zo ne a bisa surar farin wata daren goma sha hudu in ji manzan Allah wallazina yalunahum waɗanda za su biyo bayan su kuma ala bauɗi a shaddi kaukabin durriyun fisama su kuma za su zo a bisa hasken wato wannan tauraruwar surayya wannan tauraruwar take kusa da wata wannan wanda wani lokaci ma idan wata yana jariri tana iya rikidewa ta zama kamar ita ne wata saboda ita ma tana da girma tana da haske ina fata fahimta to tawaga na biyu da za su hibo aljanna to za su hibo ne da kamar wannan hasken babban tauraro da yake ainihin wato a kusa da wata durriyun fis sama na fata ana fahimtar magana iba'atan a wajen haske sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabuluna dan aljanna da su da matan su ba sa fitsari da ma fitsari kazanta ne to a nan duniya ake yin sa a lahira ba a yi dan yanzu in ya matsa ma sai ka fita ka tafi ban daki karshen ta kafin ka dawo alaran ma ya ja ayoyin gaba ka ga yaran wa matsala ko ba haka bane idan kuɗi ake rabawa ya takura ka wallahi gara ka hakura da kuɗin ka je kai yi ko ba haka bane jama'a ka ga matsala ne to fitsari a duniya matsala dan haka sai Allah bai kaddara za a yi shi ba a aljanna la yabuluna manzo Allah ya ce yan aljanna da su da matan su ba sa fitsari jama'a kun bayyanci magana da kyau ko wala ya tsuna sannan ba sa bayan gari domin shi ma matsala ne ko ba matsala bane ba ka gama saboda tsabar yadda ya zama matsala ba ma a kiransa da wani abu sai dai a ce bayan gari wato shi a kai can kar ya shigo gari ko ba haka bane jama'a a bayan gari shi can sunan sama kenan dan bayan gari an gane magana da kyau ko kuma ko a gida za a ga inda aka tattala wajen yinsa ba wanda yake sha'awar zuwa gurin sai ya kama shi dole ya zama dole ne ka abin nan in ka ga mutum yana son shiga ban ɗaki to yana da matsala wanda ya haukace ko wani ɗan aljani aljani ne shi ma ka san aljanu su suke son zama a ban ɗaki amma in ba haka ba in dai kwakwalwar mutum lafiya kalo to ba abin da zai kai shi ina ban ɗaki zai zauna da kun bai magana da ke ko saboda haka ba sa bayan gari yan aljanna ba sa bayan gari wala ya tsona an gane ko wala yatfuluna ba sa kaki ah, ba sa yi ɗan aljanna ba sa yi saboda kaki matsala ne yanzu na sai ka ji katsa da mutum Allah in mutum yana kuna zaune da yin ya kawo pap ya abin nan sai ka jika sai ka jika na so ka tashi ka bar gurin ko ba ka bane ga dai abu ne kai ma kana yi shi ma yana yi amma idan yayi kuma sai ka ji abin gaba ɗaya bai maka dadi ba in abinci kake ci sai ka ji kamar ka hakura da abincin kuma haka bane saboda me matsala ne shi kaki a nan duniya ya sa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ba saka jahal kiblati duk mutumin da ya kaki sai ya kwamfala shi bangaren alkibla saboda matsala ne ja a yawmal qiyamati wa ko bai na ko bayna ainihi to zai zo ranar tashin alkiyama kakinsa a tsakanin idanunsa nan goshinsa za a yi ta damfara masa shi kawai sa ba a tofi a tofa ina alkibla ba a kaki a tofa ina alkibla zama zan Allah ta hana jama'a wannan sai nuna kaki a duniya damuwa ne ya sa ma annabi ya hana ka yi shi ka tofa shi gabar sai dai ka tofa yamma ko kudu ko arewa a watar waya ma an nuna sahabbai idan suna sallah sukan yi kake sai su toba tsakanin kafafunsu sai su take shi ko kuma mutum ya buɗe aljihunsa sai ya zuba shi a ciki in ya fita daga baya a wanke jama'a kun fahimci maganar da ke ku to wannan ya nuna cewa kaki a duniya matsala ne to tun da matsala ne a duniya to a lahira a aljanna ba a yin sa an gane ko wala ya tamakhatuna ba sa fata majina tafida matsala kenan wata tafi wata matsalar matsala ko ba haka ba to su ba sa yi aljanna aljanna ba a fata majina jama'a yawa kowa test yake kowa test matar ka test kai test kowa test tas fas a shirya a jare mana ni'imar aljanna Allah ka sada mu da ita eh Allah ka sada mu da ita amshatuhum az-zahabu al-mishtu wato abinda suke taja kai az-zahabu na zinare ne a nan duniya an hana ka sanya zinare da tufafi da zinare da aiki da zinare ba saboda annabi ya ce ba tufafin mutumin da yake da rabo a ina ba a lahira ba ne da haka a cikin ruwa ingantacce ta ce la akulu fi menene sai an yace zahabi wal fibba kar ku ci a cikin ƙwarya ko koko ko plate din azurfa ko na zinare sai ce fa inna halahum fi duniya domin zinari adansa da kwalliyarsa na arna ne a duniya in ji annabi muhammadu wala kun fil ko kuma da shi za a yi muku shi da alheri a lahira a cikin aljanna an gane saboda haka duk kuɗinka duk wadatar ka karka yi ado da zinari karka yi kwalliya da zinari karka yi kofin zinari karka yi azurfan zinari ma'ana ma'ana zobban zinari duk abin da yake da alaka da zinari to karka yi an gane magana da kyau ko Allah bai haramta bai halatta mana yin kwalliya da ado da shi ba shi ne yake cewa kar ku yi haka an gane ko wa nashhumul misku sannan kuma wato a turaren da suke fesawa shine turaren menene almiski almiski shi suke fesawa a jikinsu suna ainihin wato shafawa shine turaren su ko a yanzu turaren almiski sai na daga cikin turarukan da suka fi kowanne daraja a duniya domin yanzu idan ka je saudiya ka je manya-manyan shagunan larabawan nan ka ce a baka turaren almiski na asali wallahi kwalba ɗaya sai ka je ta kusan dubu saba'in dubu tamanin dubu ɗari saboda turare ne mai daraja tun zaga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu turaren yana da armashi kuma yana da fa'ida kuma ma malamai suka ce daga cikin aikinsa yana maganin wasu cututtuka da yawa musamman matsaloli na mata suna amfani da shi ko suna ɗiga shi a ruwa suna wanka da shi yana ƙara musu ni'ima kuma yana rage musu matsaloli irin na mata ina fata an fahimta to don haka aljanna ma ka ji turaren in aljanna menene almiski an gane magana da kyau ko wa majalirhumul lu'lu'u sannan kuma abinda suke ratayawa a wuyansu shine lu'ulu'i wato kamar tufafinsu kenan tufafinsu za su sanya tufafin menene lu'ulu'u za su sanya a jikinsu an gane sai ce wa azwajuhum al-hurul 'ain matan kuma su ne matan menene hurul 'ain to bari ku ji muhalli shahidin da malaman da suka ce ana nufin su waɗannan matan na aljanna shekarunsu ɗaya da menene da mazajensu sai annabi muhammad ya ce akhlaquhum ala khuluqin akhlaquhum ko ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim adam sittuna zira'an fi samai wato yanayin tsarin zubin halittarsu da yanayin yanayin shakalinsu da ɗabi'unsu an yi su a bisa tsarin mutum ɗaya ma'ana kansu ɗaya da su da mazajensu kansu ɗaya ba wanda ya fi wani ina fata an fahimci magana ala surati abihim adam kuma da Allah ya tahi sai ya yi su akan surar babansu annabi adam sittuna zira'an fi sama wato zira'i sittin a sama zira'i sittin ma na dan aljanna sai sa kenan kai illahi lazi akwai tsayi Allah ai ko kafa sittin ne tunda kafa ɗaya bata kai zira'i ba ai one feet ka nemi magina ka sai musu one feet ya kai kafa ya kai zira'i bai kai ba zira'i fa shi ne haka ko ko ba haka wani ba ko buɗewa ne haka yawwa haka fa shi ne ba ko haka kuma zira'i ɗaya to haka haka haka sau sittin ni na tabbata duk wanda aka yi wa tsayin zira'i sittin akalla sai ya kai daga nan zuwa dungun masallacin san ko ya haura Allah zai iya haurawa zira'i sittin ba zai iya haurawa aka rama kallon kaga idan ya kwanta zai da kafafunsa suna can zai fulo da wannan gidan liman na fata an fahimci magana to haka Allah madaukakin sarki zai yi su su da matansu su tuna zira'an fis samai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to saboda haka wannan duka ni'ima ce da falala da alheri a cikin aljanna idan mutum ya ba Allah zai same shi to sai Allah ya ce kullatun min al-awwalina wasu jama'a ne da yawa za su samu wannan rabon da wannan tagomashin da wannan dadin daga cikin mutanen farko to kamar yadda muka ce da Hassan al-Basri ya ce na farkon nan dai su sun gabata amma kuma Allah ka saka mu a cikin ashabul yamin eh ka saka mu a cikin yan karshe karshe tun da ni na farko ka sun riga sun gabata ina fata an fahimta wa kullatun min al-akhirina kaga a can sai aka ce wa qalilun to anan kuma sai aka ce wa kullatun yasa wanda daga cikin magabata yace mun gode wa Allah da a farkon ayan nan yace sunnatun minan awwali da wa qalilun min akhiri yace a farkon rufe maganar kuma sai Allah yace sunnatun min awali da wa sunnatun min al yace wannan sai ya nuna hatta daga karshen ma za a diba da yawa dan haka sai ka dage da aiki kai ba wata kila ka shiga daga cikin insha Allah an gane magana da kyau ko ya nuna cewa mutanen da za su zo daga karshen al'ummar Annabi Muhammadu akwai tawaga da yawa waɗanda za a ɗebe su a musu wannan alherin yace dan haka kai ma ka dage wala Allah da ni da kai muna tafi Allahumma ja'alna ku an gane sai sai ai jama'atun min al-awwalina wa jama'atun min al-akhirina wato da yawa za a ɗiba a bawa waɗannan alheran a mutanen farko da suka gabata tun daga kan annabi da sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da atba'ut tabi'ina duka duk za a ɗiba a cikin su sa'annan kuma na karshe karshe a zo a haɗa mu da su malam Ja'far Mahmudu Adam da su malam Albani Zaria ga a haɗa mu da su Dr. Ibrahim Ahmad Bamba Allah gafarta musu an gane ku a haɗa mu da su malam Musa Adam mai hula da su malam Adamu Muhammadu Dokoro eh din mu zai mu hada a cikin aljanna wa tullatin min al-akhirin kenan eh duk muna cikin Allah yadda da ku duk da kuka taru din nan duk gaba ɗaya duk kuna cikin Allah ya eh Allah ya sa mu dace to mun gama da wannan shafi ala rama sai wannan shafi kuma Allah ya bude mana la hawla wala quwwata illa Hmm. Hmm. Na'am. من هذه الأحوال كلها الله كتري مدك ودن مسيحو da suka biyo baya bayan da Allah madaukakin sarki ya gama bayani dangane da halayen yan aljanna ya bayanin ni'imomin su da falalar da Allah madaukakin sarki ya musu sai kuma sarki ya karkata magana sai Allah madaukakin sarki ya karkata magana zuwa ga yan wuta da irin bala'in da Allah maɗaukakin sarki ya tattala tattala da su ya Allah ka tsare mu daga wannan masifa Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal Allah ya ce wa ashabu shimali da ƴan hagu hagu ma ashabu shimal wato ka yi mamakin kaskanci da wulakanci yan hagu waɗanda suka je lahira da kafar hagu wanda suka je ba su yi aikin alheri ba Allah ya ce fi samunin suna cikin wata iska mai zafi ita ce samu iska ce amma babu abin da take jinta sai tsananin harara tsananin zafi da bala'i na wuta a cikin iskar wa hamim da kuma tafashasshen ruwa ga zafin iska ga tafashashen ruwa Allah maɗaukacin sarki ce suna cikin wannan wa zillin Allah ce da kuma wata inuwa ni na turnukon hayaki ka san idan hayaki ko a nan duniya in ya ta ya sama ya sama sai kaga ya tare hasken rana ya yi kamar wata inuwa haka ne ko ba haka ba to Allah ya fatanta wannan da wannan ya ce su ɗan wuta za ta shiga cikin wata iska mai tsananin zafi sannan da tafashashen ruwa sannan kuma da inuwar hayaki mai turnukun bala'i shine wa zillin min ya hamu sai Allah ya ce labari din sai siffanta wannan inuwa wanda Allah kai idan ka ji inuwa sai ka ɗauka cewa za su sha wata ni'ima ce sai Allah ya ce labari din inuwar ba mai sanyi ba wala karim kuma ba mai karanci ba ba mutuntawa duka ne kawai da tsantsar bala'i a cikinta azaba ce tsantsa zafi ne tsantsa a ciki hayaki ne turnuku a ciki wa zillin min yahmu da kuma ainihin wato inuwa wadda take ta turnukun hayaki ta lati labarin babu ainihin wato sanyi a ciki wala karin kuma ba mutunci ba alheri ba karanci ba mutuntawa azaba ce kawai da ukuba da bala'i Allah ka tsare mu sai Allah ya ce innahum kanu qabla zalika mutratina abin da yasa muka yi musu wannan sun kasance kafin wannan rana kafin wannan lokaci suna cikin holewa a cikin iyalansu suna cikin ni'ima a cikin iyalansu suna saba wa Allah yadda suka ga dama saboda ba wanda yake musu tsawa saboda sun mallaki komai na duniya suna cikin holewa sai suka yi amfani da holewarsu wajen saba wa Allah subhanahu ta'ala, maimakon su amfani da dama da ni'imar da Allah ya masa su bauta mishi sai suka yi amfani da ita wajen saba wa Allah subhanahu wata'ala yasa Allah madaukakin sarki yace yanzu don Allah dukiya kam idan ka gangara lahira mai amfani da za ta maka in baka yi amfani da ita a duniya ba wa ma wuni an maluhu إيه. نعم الله يسي وما يبني نعم الله يسي وما يبني عنه don Allah menene za ta wadatar masa maluhu dukiyarsa ta radda idan ya gangara lahira ko haka bane jama'a idan mutum ya gangara lahira to kuma me yi amfanin dukiyar dama anan ne dai zaka nemi aljanna da ita Ka yi kyauta ka yi sadaka ka wa addini ka taimaki gajiyayyu yi duk abin da ya kamata ka gina masallatai da makaranti ka taimaki marayu ka taimaki gajiyayyu ka taimaki mabukata ka tiyar, ka shayar ka yi addini da dukiyarka ka je ka kai hajji kai umra ka bauta wa Allah kai karatun alkur'ani ka yi aikin alheri da dukiya amma idan ba ka haka da ita ba to in ka je lahira me za ta yi ma ba ma yi guni an kuma da ku idan asarar Allah ya ce inna alaina lal huda shiriya fa a hannun mu take wa inna lana lal akhirata wal ula kuma karshe da farko duka a hannun mu yake an gane maganar da ku Allah ya ce fa an anzartukum ina muku gargadi naran talawa wutar da take talawa wallahi ina muku gargadi da ita da Allah fa an zartukum naran talawa sai Allah ya ce la yaslaha ba mai shigar cikin wuta talawa na fata an fahimta illa al sai waɗanda suka tsiyace duniya da lahira matsiyatan duniya da lahira Allah ya ce su ne masu shiga wannan wutar fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa waye ne allazi al-ashqa din nan da Allah kace da Allah ya ce allazi kazzaba wa shine wanda ya karyata kiyama ya karyata qur'ani wa tawalla an tauhid kuma ya juya wa tauhidi da kadaituwar Allah baya Allah ka tsare mu daga waɗannan al'amura da da haka anan ma yace labaridun wato wannan ainihin wato ruwa ko wannan inuwa babu ainihin wato abin nan wala karim kuma babu karamci sai Allah ya ce innakum qabla innakum kanu qabla zalika mutrafina sun kasance kafin wannan lokaci suna cikin walwala da ni'ima a nan cikin al'amuransu sai Allah ce wa kanu sun kasance yusirruna suna ci gaba da tafiya alal hinsil azim akan ainihin wato zunubi mai girma wanda malamai da yawa kamar yadda zamu zo sharha malamai da yawa suka ce ana nufin shirka sun kasance suna tafiya a cikin shirka da kuma bautawa wani Allah Allah ka tsare wa kanu yaquluna sun kasance ma suna cewa a idza mitna wa kunna turaba idan muka mutu yanzu muka zama turbaya muka zama kasa wa izaman kuma muka zama to kasusuwa a inna la mabrutuna yanzu za a tashe mu wato suna ma musun tashin alkiyama suna ganin ba za a tashe shi ba saboda menene innahum kanu qabla zalika mutarafina walwala in sai wa mutum yawa sai karyata da Allah fa idan daɗi yawa mutum yawa sai karyata da kiyama in ni'ima sai wa mutum yawa sai karyata da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki yace haka suke ta kokari suna nuna mana cewa ma ai ba za mu ta ba za mu ta ba za mu ta su ba an gane ko yasa a wani guri yace wa daraba lana Allah ya ce wa ƙaraba da na matsalan ya buga mana misali wa nasiya khalqahu shi ya manta yadda muka halitta shi qala sai ya ɗauko kashi ya zo gaban manzonmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wani kafiri ne kangarare ya ɗauko kashi ya zo gurin annabi irin daga gun kashin nan wanda suka rufe suka faffashe suka yi laushi kamar toka sai zo da su ala shakalihi a bisa shakalinsa na kashi sai murje shi da hannunsa a gaban manzan Allah sai ta man yi kuyil ibama wannan kashin da kake cewa za a tayar da shi wanzu a zai raya wannan wahiyar ramimun bayan ta sar diddige ta faffashe ta rufe ta watsi gaba daya kul Allah dan da nan sai turo mala'ika jibril yace ba shi amsa ka ce masa yi koyi allazi ansha'aha awwala marra wanda zai raya ta shine wanda ya kage ta a lokacin da shi bai santa ba uban shi ma bai santa ba kuma ga bane da ma lokacin da aka yi kashin shi ya santa uban shi ya santa bai santa ba to don haka tun da aka samar da shi shi bai sani ba uban shi ma bai sani ba maman shi ma bata sani ba to wanda ya kage abin kafin shi da uban shi su sani to shine zai mai da shi ya da shi ya fito fasara ta fito to masha Allah an gane maganar da ke ko ma'ana tunda abinda baka sanya aka yi aka samar da shi ba jama'a baban ka ma bai sanya aka samar da shi ba baban baban baban baban baban ka shi ma bai san yadda aka samar da shi ba kuma wai ka zo ka ce wa mutane wai ya za a yi a gyara shi bayan ya lalace saboda ka na mutane hankali shine Allah ya ce ka gaya masa wanda ya samar da shi kafin ne kafin shi ya san akwai shi to shi zai dawo da shi ya gyara shi yuhyi allazi ansha'aha awwala marra Allah ya ce huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah dangane da wata duk wata halitta da ka sani masari ne shi Allah Mm. Allah madaukakin sarki ce a yahsabul insanu yanzu dan adam yana zato yana tsammani allan najma'a ko ba za mu tattara kashinsa ba dan adam yanzu har yana ji a jikinsa idan ya mutu ya zama turbaya ko ya kasa ta cinye shi ko ya lalace ba za mu tattaro kashinsa ba allan jima'a idamahu ba abin da ya kamata ya tambayi kansa shine ya aka muka samar da hida babu shi kwata-kwata a duniya

Allah ce hal insani yanzu da Allah labari bai zo wa dan adam ba bayani bai zo masa ba darasi da karatu bai zo masa ba hal ata alal insani shi min ad-dahri cewa wani lokaci daga cikin zamunna ko zamani lam yakun a madukura shi ba wani mutum wani abu ne da ake ambata ba a doron kasar nan jama'a wannan duniyar ba an taba yin ta ba kowa a cikinta akwai lokacin da duniyar nan ta zauna ba kowa a cikinta. lam yakun shay'an madhkura ba kowa haka Allah ya yi ta kwangwarami da ita ba kowa ba kowa daga sani lam yakun shay'an madhkura na fata aka fahimta Allah ya ce inna khalaqana al-insana min nutfati daga baya muka zo muka halitta dan adam da dugon mani faj'alnahu sami'an basira amshadin nabtalihi ko ku sami an basira muka sanya masa ji muka sanya masa gani bayan mun ainihin wato tashe shi ka ainihin wato abu na nan saboda haka ka ta Allah wannan ba naka bane bin da ya kamata shi ne ka gaskata Allah sai kuma gaskata Allah abinda ake bukata da kai gaskata Allah abinda ake bukata da kai ba wai ka gaskata shi a fatar baki amma gaɓoɓinka suna ke gantaka da siya ba duk wanda ya gaskata Allah da baki gaɓoɓinsa ba sa aikin gaskata Allah wallahi ya yi asara jama'a mu daina yaudarar kanmu ya zama bakinmu abin da ke furtawa to ya fi abin da gaɓoɓinmu suke aikatawa abin na ma'ana bai kai abin da gaɓoɓinmu suke aikatawa A to yawan maganar mu kar ya zama ya fi aikin mu akwai wanda zaka gan an zo maganar addini ka katu ra ra ra ya dinga zuba amma daga an zo aiki sai ka neme shi ka rasa jama'a kun bai sa maganar da ke ku a magana to ba za ka kada shi ba amma daga zara aiki ya tashi wallahi tallahi ba za ka rinke ba za ka tsinin shi a gurin ba duk ya ware to ya zaman to maganar ka tafiyar karanci amma aikin kai iya yawa haka ake bukata to wannan shine ka gaskata da Allah kai da boye ma'ana ka gaskata da Allah a fili da boye a baki da kuma a cikin zuciyarka ma ya zaman to kawai maganganu ne a baki idan ka ga sako ka aikata ka ga wata haramun ka cinye ko wata shegantaka ka aikata in ba kowa a kusa da ka ka yi kaza saboda me saboda kana ganin cewa kana yaudarar mutane ko kana yaudarar Allah sunarin da Allah mutum zai yi ba wa aya zakin da Allah ya tsare da inda ku baki daya to shine yake cewa wa izaman suka zama kashi a inna la mab'utuna yanzu shin za a tada su Allah ya ce wa abin nan awa aba'un al-awwal har ma suna cewa iyayenmu na farko ma shin za a tada su ne ba ma mu ba ba ta kallon mu ba iyayenmu na farko da suka rasu kafin mu za a tada su su ma da Allah ya kulka sai musu innal awwalina wal akhirina wallahi da na farko da na karshe ba wai su da ubannin su ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ba su da ubannin su ba Allah ya ce wallahi na farko da aka yi kafin su su zo da na ƙarhe da za a yi wanda su sun diga da sun shuɗe gaba ɗaya Allah ya ce da la majmu'una ila yawmin miqati yawmin ma'lum sai na tattara su a ranar da take sananniya ce ba wanda bai san da zuwanta ba kawai jiranta ake Allah ya ce ba ta kallon su ba ba ta kallon ubannin su ba a'a waɗanda suka gabata kan shekaru ɗari ɗaruruwa da waɗanda za su zo nan gaba shekaru ɗaruruwa Allah ce duk gaba ɗaya wallahi sai na tattara su la mazmu'una ila miqati yawmin ma'ad wallahi sai na tattara su zuwa rana masaniya sananniya a wannan lokaci da na tsara Allah ya ce wallahi sai na tattara kowa ya fata fahimci magana kuma da haka kowa ya shirya wannan tafiya shirin ta dai shiri kawai mutum ya aikin alheri Allah ka ba mu iko thumma innakum ayyuha dallun almukaththibun Allah yace sa'an nan ya ku fatattu makaryata ka duba fa sunan da Allah ya ba su ayyuha dalluna Allahumma inna na'udhu bika min ad-dalalati Allah ka tsare mu daga bata kowanne iri ne karamin sa da babban ta kai bata ko na mu kare gane hanyar gidan mu kada Allah ka zarrabe mu da wannan bata a ce mun tafi za mu tafi gida mun bata akan hanya kowannen bata. Allah ka tsare mu daga shi balantana bata daga shari'ar Allah bata daga addinin Allah bata daga musulunci bata daga sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka jarkar ka jarrabe mu da wannan bata Allah ya kuma inda ku sa'annan nan din nan ayyuha dallun ya ku katattu na masu kayyata manzanni da qur'ani da ayoyi la akiluna min shajarin min zakku za ku ci daga wannan itatuwa ta zakku za ku ci Allah ya amfani da lamun kasab la akiluna billahi la ilaha illa huwa sai kun ci min shajarin min zakku za ku ci itaciyar zakum una min halbutun Allah ya ce kuma sai kun cika sukunan ku da ita dan ba nan duniya ana sai a koshi ba to a kiyama Allah ce za a ci itaciyar zakum sai an koshi dan idan Allah subhanahu wata'ala dan wuta za ku ci itaciyar zakum gaba in kuka lura Allah da ya zo da ya magana akan ashabul yamin da asabiquna asabiqun da ula'ikan muqarrabun fi jannatin na'im ya eh, ta faɗin ni'imomin su da irin abincin da za su ci da fakiha da za su ci kayan marmari ko ina jin ai ba manta ba ko da ya gama sai ce to ɗan wuta ma suna da abin sha kuma suna da abinci amma suna su na bala'i da Allah ya magana akan furshin marfu'a wato shimfiɗi masu daraja sai kuma Allah ya yi magana kan yan wuta su kuma suna da zallin min ya amu wato inuwar turnukun hayaki su yan aljanna Allah zai ba su shimfiɗi masu kyau ala sururin mutakabilina suna fuskantar junansu akan gadaje su kuma yan wuta sai aka ce akwai inuwa ta hayaki da zafi da tiriri da bala'i da masifa Allah ka tsare Allah ka tsare ta yadda zai zamanto waɗancan bayanan da aka gabatar na 'yan aljanna za su baka damar dagewa da aiki da haƙuri da juriya akan addini waɗannan kuma jawaban na 'yan wuta zai saka ka ka nisanci ayyukan asha da aikin banza da aikin sabo za ka rubuntsu cikin tauhidi da aƙida da sunnar manzon Allah za ka watsar da duk wata hayaniya saboda me saboda ka ji cewa lallai ga ni'imar aljanna ga kuma azabar yan wuta Allah ka tsare mu gaba ki daya Allah ya ce fa mali'una min halbutu za su cika jukkunansu da ita Allah ya ce fasharibuna alaihi min alhamim bayan sun ci wannan itacen zaqqum ɗin, sannan kuma sai su zo su sha tafashashen ruwa a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tafashashen ruwa da ba kuna fahimtar magana da ke ku bayan sun ci itacen zaqqum Allah sai ya ce kuma za su dole tafashashen ruwa a kai to wanne ne ba wanne ne ba itacen zaqqum ɗin ko kuma yaya ni kan alaran ma menene itacen zakum din nan inna shadratal zakum aha mm ya isa haka alaran ma Allah ya ce inna shadratal zakum inna lallai shajarata inna harfu nasbi ne jama'a ku duba sanda Allah ya yi amfani da harfu tawkidi inna lallai shajarata zaqum itaciyar zaƙo. Allah ce da'amul asim abincin mai sabo ce kenan abincin mai laifi abincin kangararre to ya yake Allah ya ce kalmuhuli yadda ka san narkakkiyar dalma haka yake yaghli fil butun idan ya shiga cikin in mutum ya kwankwada in arna suka kwankwada ya shiga cikin cikin su yadda ka san a saka kayan miya a cikin injin malkaɗe jama'a da Allah ya yake idan an tada inji haka yake malkaɗa shi gaba ɗaya ko to idan wannan ruwa suka kwankwaɗe shi haka zai malkaɗa kayan cikin su gaba ɗaya da hanta da koda da saifa da waye ya daga daga da shi ya rugurguza shi gaba ɗaya shine kalmuhur na yadda ka san narkakkiyar dalma ka gani ilhamid ya gani fil butun ka gani ilhamid Allah ta hudu fa atluku ila sawadi Allah ka sawai da aka yi sai fa mali'una min halbutun فشاربون عليه من الحليم سيتي فشاربون شرب الحين ذات شاوى النن اينهم واتو روا شرب الحين irin shan raƙumin da ya ɗebo kishirwa shan raƙumin da ya ɗebo menene kishirwa wato za su kwamfada irin kwamfada da ka sai ko ɗan adam in yana jin kishirwa in ya zo sha jama'a ya yake za ka ji gwad gwad haka da ko ba haka ba za mu zo mu ji sharha gobe in Allah ya kai mu za mu ji maganganun da malamai suka yi dangane da wannan ma irin raƙumi ne kai wasu ma suka ce larabawa suna irin wannan raƙuman wato raƙuma ne wanda za su kwamfada kuma ba sa kofi daga ƙarshe ma kishiwar kashe su take yi gaba ɗaya to irin wannan shan za su ma'ana za su sha ruwan ruwan ba da daɗi na tafashashe ne na bala'i sannan kuma ba zai kashe musu kishi ba ko ba za su daina sha ba na shurban shi za su sha ruwan tafashashe shurbal himi irin shan raƙumin da yake cike da zai kishi Allah ka tsare daga wannan bala'i sai Allah ya ce hada nuzulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce liyafas shine kabaci kabaci abinda bahaushe ke cewa kabaci abinda bahaushe ke cewa liyafa abinda bahaushe ke cewa gara wato kamar kai ka ce wani abin alheri kai Allah ya daddana azaba billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ka ba mu ikon aiki da kauce mata haza nuzuluhum Allah ya ce wannan ita ce kabashin su ita ce garar su shine ainihin wato nuzul liyafar da za a yi musu yau madina a ranar tashin alkiyama ranar sakamako Allah ka tsare mu jama'a mun karanta tarjamar ma'anonin ayoyi za mu zo mu ji mai malam Mustafa al-Adawi ya faɗa da dangane da waɗannan ayoyi gobe sannan idan da lokaci sai mu shiga jiha na gaba muna addu'a abin da muka faɗa dai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi tuntube ko karanta ilimi ko bincike da yi ko Allah ya taimana hada ya koma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullah muna tare kuma da ɗaya daga cikin limaman mu na wannan masallaci malam murtala muhammad saleh wanda ba koyayye bane a gurin duk wanda ke halartar wannan masallaci musamman lokacin sallar juma'a da kuma wasu daga cikin karatuttuka irin karatuttuka malam musa adam mai kula da kuma wasu muhazarori da kuma wakiltar malam da yake yi a wannan kujera kuma ba soyayye ne dangane da yada da'awa da karantar da mutane ne limamin masallacin ahajar da ke nan cikin fadin jihar gombe ya zo mana ziyara wannan masallaci domin ziyartar wannan tafsiri za mu so ya tashi ba sai ko da kalmomi kaɗan wanda zai amfanar da mu da fatan za a yi mana hakuri kuma da murtala bismillah da Allah ka zo ko da kalmomi guda biyu Allah ya saka mada